regarder ça, mais nous parlons de pain. Oh oui, parlons de pain. Mmh, parlons de pain. Oh oui, parlons de pain. Ah, Kalishina, Zikindaka, Najiru de Kamu, Kumari, Kumavuna, Unemu, Yana, Yana.

kullu bare-bare an gwamnatin taliban guda biyu da ake zargin su da alaka da take haƙƙi da kuma cin zarafin mata a yau da ake bukin ranar mata a duniya na hare-haren makami mai linzami da iran ta kai akan iyakar iraki ba abu ne da za a lamunta da shi ba kuma yana jefa fararen hula da zaman lafiyan yankin cikin hadari in ji ministar harkokin wajen jamus annalena baerbock to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane kimanin hamsin a wasu sassan karamar hukumar kwande da ke jihar benue a lokacin babban zaben najeriya al'ummar fulani da ke zama a yankin sun bayyana mamakin aukuwar lamarin abin da ya bamu mamaki tashin hankali ranar da ake zaɓe ne abi yayi to kaga mu filani bamu a wajen a local government a wajen balle a ce eh zaɓe ne ko muna so mu bata ko wani abu a bincike wanda muke mu muna ga kaman dan bangar siyasa ne to za ku ji ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za mu sake waiwayar rahotonmu na musamman akan tarihin siyasar jihar Kaduna a yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi ke tafi a ƙarshen makon nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Jawabin bainar jama'a daga jigajigan gwamnatin kasar China waɗanda aka gabatar yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin kasar China da aka fara a ranar Lahadi. sun nuna cewa shugaban china Xi Jinping da jam'iyyar kwaminsanci ta kasar da yake tafiyar da ita na ƙara ɗaukan tsauraran matakan tunkarar amurka da yake magana da manyan jagororin siyasa a ranar litinin din nan da alamar shin ya dora alhakin kalubalolin tattalin arziki na kasarsa a cikin wannan lokaci akan cikakken katangewa da kuma matakan danniya da kasashen yammacin duniya ke ɗauka a ƙarƙashin jagorancin amurka cikin 'yan shekarun nan da suka gabata su ne suka haifar da ƙalubalen da ba a taɓa ganin irinsa ba a ci gaban ƙasar china amurka dai ta sha musunta cewa ita ce ke jan ci gaban kasar china a baya tana mai cewa tana kokarin daukan matakai ne na tabbatar da tsari da zai hana gasar da za ta kai ga rikici tsakanin manyan kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya Yau take ranar mata a duniya kuma an gano mata miliyan 259 kaɗai ne suke samun damar amfani da yanar gizo ba kamar takwarorinsu maza ba. Duk da cewa su ne ke da kusan rabin kashi wato kaso na rabin al'umman duniya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Rayuwar al'umma dai tana dogara ne da ƙarfi da kuma mu'amala da fasahar zamani. a wannan lokacin rayuwa na tafiya ne ta hanyar fasahar zamani kama daga daukar karatu da kira ta waya da yin mu'amalar banki da sauransu daga accra wakiliyar sashen hausa hawa abdulkarim na dauke da karin bayani akan wannan ranar Taken bikin bana shine kirkira da fasaha don daidaita jinsi ga abin da wasu da muka zanta da su suke faɗi. Sunana Hafsat Umar, timin da aka yi gaskiya yana da dadi sosai saboda yanzu nan an fara gane mahimmancin mata cikin wayansu abubuwa. So ni dai gaskiya wallahi wanga ya yi mini dadi sosai. Abdul zamantakewan gida yadda zama aure zama aure da kiyaye yara da komi suna da kamar 70-80% suke su suke abin nan amma a je waje kuma kan technology kan wasu aiki da ba a kuma su 50-50 da maza kagan baya fiye ba to me kuma an kara musu more burden sunana maimuna salifu eh internet eh na san internet amfani na internet ke yi mini ne ina duban tiktok da shi ina send na audio ina send messages kuma ina duban facebook eh, facebook suna rita bugulun na taba use phone ban san kan internet ba da na use phone abin da muke yin kai ne whatsapp dai mu duba facebook da ba ba masanin fasaha da kimiyya da ilimin lissafi ya ce mafi yawancin yara mata suna tashi ne da sanin ilimin lissafi saboda iyaye mata sun fi kowa iya lissafi sunana mustapha yahaya akilu lokacin da muke school daga ghana telecom university college in Kaduna mu kamar 500 ke cikin class yaran mata ba su kai ashirin kirki ba shi sa ya bari aikin ya zama kamar maza sun dominate technology kasuwa kuma mata tun gida mu da muka tashi iyaye mu da muka iske in dai batun lissafi ne ka iske bata ta school ba ta ko ina ba amma in ka kawo abin da ya zama lissafi kaga ta iya ta maka shi very easy awa abdulkarim yankwani a murar amurka daga kra ghana a gaida hawa abdulkarim da wannan rahoto a hali da ake ci kuma jiya talata ne kungiyar tarayyar turai ta kakaba a akan mutane tara da suka hada da wasu manyan jami'an gwamnatin taliban guda biyu da jami'an soji da 'yan sandan rasha da kuma wani gidan yarin iran da ake zargin su da alaka da take haƙƙin da kuma cin zarafin mata muna inganta haƙoƙari da ake yi ne na magance wato cin zarafin mata da jinsi. madalla an jima kaɗan baba yakubu makeri zai kawo mana ƙarshe ƙarashin labaran duniyar rahotanni daga jihar benue a najeriya na nuni da cewa mutane kimanin hamsin ne 'yan bindiga suka hallaka a wasu ƙauyuka fiye da sha biyu da ke ƙaramar hukumar kwande a jihar a lokacin zaben shugaban ƙasa wasu da yawa kuma sun jakkata lamarin da ya sa mazauna yankunan kasancewa cikin yanayin fargaba wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoton Tun ranar da aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya ne dai maharan suka fara kashe-kashe da kone-konen gidaje da dukiyoyi yayin da wasu da dama suka samu raunuka a cewar bayanai. Shugaban kungiyar kabilar Tibi na ƙasa da ƙasa, Chief Iyobe Iha, tsohon kwamishinan 'yan sanda ya ce rikicin ya samo asali ne tun shekaru takwas da suka gabata. Uh, ya ce makiyaya sun zo suka tarwatsa mutane, suka lalata duk makarantu da gwamnati ta gina da asibitoci majami'u da dukkan gine-gine ciki har da gidaje na uku da na gina lokacin ina aiki sun kore mu daga garinmu yanzu haka akwai 'yan gudun hijira a ko'ina Da na tambaye shi ko bayanan da ke cewa an kashe mutane hamsin a cikin mako guda sai ya ce. Ya ce a kwanan nan sun kashe mutane kusan hamsin, ni ne ma na kai rahoto wajen jami'an tsaro da gwamnati da sarakuna kafin aka tura sojoji kwanaki biyu da suka gabata. Ya ce yanzu haka mutane sun tarwatse ba abinci yaransu ba sa zuwa makaranta. ba su da wurin kwana akwai 'yan gudun hijira sun kai miliyan biyu a fadin jihar Benue. Ko me kuke yi don samar da zaman lafiya? Uh, it's better we are one than being divided. It doesn't help us. But then we should live by the law. Ya ce kamata ya yi mu samu haɗin kai maimakon mu kasance a rabe baya taimakon mu amma dole ne mu bi doka. Gwamnatin jihar Benue ta sanya dokar hana kiwo wanda dukkan masu ruwa da tsaki suka amince da shi don me makiyaya ba za su bi dokar ba don su kauce wa ɓarnata ta dukiyar manoma Shugaban na kabilar tv ya ce zai ci gaba da magana da mutanensa amma dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka musu. A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Benue Ardo riskun Mohammed ya ce su ma haka suka ji batun tashin hankalin. Mu abin ya ba mu mama da a konde a yanzu a na konde ba mu ga wani filani wanda yana waje. Kuma abin da ya ba mu mamaki harin tashin hankali ranar da ake zaɓe ne abi yayi to kaga mu filani ba mu a wajen a local government a wajen balle a ce eh zaɓe ne ko muna so mu ɓata ko wani abu saboda abin ne na yanzu inda filani suke zaɓe shine a kasan idoma tunda wajen akwai gidaje filani kuma akwai filani mu duka sun yi rijista a bincike wanda muke mu muna ga kaman dan bangar siyasa ne kawai kaman manya masu siyasa nan shine suna aika suna je suna yi wannan abu sai a mayar da siyasa kuma ake ce ne suke da na tuntuɓi jami'ar rundunar 'yan sandan jihar benue kate anene sai don jin ƙarin bayani kuwa cewa ta yi in ta samu cikakken bayani za ta tuntuɓe ni amma har na haɗa wannan rahoto ban ji saƙo daga gare ta ba Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Hare-haren makami mai linzami da Iran ta kai a kan iyakar da Iraki ba abu ne da za a lamunta da shi ba kuma yana jefa fararen hula da zaman lafiyar yankin cikin hadari in ji ministar harkokin wajen jamus annalena baibak a ziyarar da ta kai a babban birnin iraki bayan shekaru ashirin da mamayar da amurka ta jagoranta ministar ta faɗa a jiya talata cewa tare da hare-haren makami mai lizamin gwamnatin iran ba kawai tana nuna halin ko kula ne da kuma murkushe al'ummanta kadai ba tana kuma jefa rayuwar bil'adama da zaman lafiyan yankin baki daya cikin hadari domin ta ci gaba da riƙe iko a yankin ba za a yarda da wannan abu ba kuma baki ɗayan yankin na cikin hadari tana faɗa wani taron manema labarai tare da takwaranta na ƙasar iraki a bara iran ta harba makamai masu linzami a kan sansanonin kungiyoyin kurdawa da ke arewacin irakin da ake zargin su da hannu a zanga-zangar nuna adawa da mataki da gwamnati ta dauka akan mata lamarin da ya raba ɗaruruwan kurdawan iran da matsugunansu tare da kashe akalla mutum guda tare da kuma jikata akalla wasu takwas. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu yayin da a najeriya ake shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi rana asabar mai zuwa zaben jihar kaduna a bana ya zo da sabon salo ganin cewa akwai wasu jam'iyyu da suka taso da za a fafata da su a zaben haka kuma dagewa kan amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe na cikin batutuwan da ke ɗaukar hankali a jihar ta kaduna ga rahoton da isa lawal ikara ya aiko mana talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka jihar Arewa ƙarƙashin Lord Lugard ita ce ta koma jihar Arewa ta tsakiya a 1957 kafin daga bisani ta zama jihar Kaduna a 1975. a 1987 ne kuma aka cire jihar katsina daga tsohuwar jihar kaduna wadda a yanzu take da ƙananan hukumomi guda kafin zuwan wannan jamhuriya 1999 dai demokaradiyya ta dunga tuntuɓe da juyin mulki daga sojoji sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar tsakanin zaben 1999 zuwa zaben shekarar 2019 dai an yi zaɓuɓɓuka guda biyar kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gwada zaɓe na shida ba tare da wani katsalandan ba sabanin wasu jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyoyi wato shekaru hurhudu su biyu. A jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaɓa a shekarar dubu biyu da bakwai mukamin mataimakin shugaban ƙasa wanda ya sa mataimakin shi ya zama gwamna a wancan lokaci. hakanan mutuwar tsohon gwamna patrick kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar kaduna ya haura na wasu jihohi zaben shekarar 2023 a jihar kaduna dai ya zo da sabon salo musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zaɓo 'yan takararsu a jihar kaduna in ji mai fashin baki akan siyasar Najeriya barista Elzubar Abakar. Abubakar. Yadda kabilanci ya rinjaye ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa abin ya dan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir ‘yan rufayi. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka ɗauki ɗan takarar jam'iyyar NNPP da ɗan takarar jam'iyyar PDP dukansu biyu daga karamar hukumar kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewar me yasa ba a bamu dama mu tsaya zaɓe daga karamar hukumar mu ba. Dagewa kan amfani da na'ura wajen tattara sakamakon an zaben bana da hukumar zaɓe ta yi dai na cikin batutuwan da ke ɗaukar hankalin al'ummar jihar kaduna a zaben da ke tafi kamar da yadda barista Muhammad Ibrahim Zare ya nunar. Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza domin don ka ce ka fasa akwati ko ka yi a ringizo ko ka yi kaza ka yi aikin banza yanzu ƙuri'a ne za ta yi aiki dalla-dalla in dai ƙuri'a ta riga ta shiga an tantance mutum ta shiga magana ya ƙare so saboda ko ka turo su 'yan banga su fasa akwati ba abin da zai canza akan ƙuri'un da za a yi yanzu ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin zaben da za a yi. Duk da matsalolin tsaro da da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe a bana al'ummar jihar kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarda ba sunana isa yan sani insha Allah za a yi lafiya matasa da Allah mu bada haɗin kai sunana shu'aibu haruna da dai an yi abubuwa na din siyasa amma yanzu kai mutane ya riga ya waye sunana sadiya sulema wayannan na'urori na ba taɓa yi da su muna fatan a yi lafiya a tashi lafiya sunana muhammad awal isa gaskiya a zatona in Allah ya tabbatar mana da yanda aka ɗauko tsara abu abin zai yi kyau a zaɓuɓɓukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi sukan fafata sai dai fa a wannan karan kuma zaben ya sha bamban. Kaga a jihar Kaduna ana maganan jam'iyyar APC, ana maganan jam'iyyar NNPP, ana maganan jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar Lebu. Waɗanda a tsarin zaben da za ka ga jam'iyyu biyu ne kawai kuma daga waɗannan biyun ɗayansu ne za ta yi tasiri saɓanin yanzu da mutane ba su da tabbacin mi zai faru saboda wannan doka da aka sa mu hannu ta tsaftace tsarin zaɓe ta yadda magudi zai yi wuya. To kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zaɓe a matsayin gwamnan jihar Kaduna ya mai da hankali? Sunana Hamza mai kasa tashar yan yaji ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu. wanda zai zama gona jihar kaduna muna neman tsaro dai kun madan jimmai abincin nan ya sako mana da shi da kashe-kashen nan a tafi abubakar matsalar tsaro mutanen ƙauye a musu tsaro su zara sai noma wannan ne dai karan farko da za a yi amfani da na'ura a nigeria wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye kuma jihar kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkare wa'adin shi na shekaru takwas a cikin wannan shekarar da za a yi zaɓe isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Shin menene martanin manyan jam'iyyun hamayya na Najeriya dangane da sakamakon zaben shugaban kasar? Jama'a Assalamu alaikum. Bayan bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da hukumar zaben Najeriya ta yi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar. Wasu manyan jam'iyyun adawa sun fito karara suka bayyana rashin amincewa da shi, kamar dai yadda aka al'adanta a bayan kowane zaɓe. To sai dai yayin da jam'iyyun PDP da ta zo ta biyu a zaben da Labour Party da ta zo ta uku suka bayyana aniyar su ta kalubalantar sakamakon zaben a gaban kotu wasu jam'iyyun kuma sun bayyana yin na'am da sakamakon yayin da wasu kuma suka shiru da bakinsu bari mu ji martanin manyan jam'iyyun adawa uku farawa da jam'iyyar pdp wace tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar ya tsaya mata takarar shugaban kasa ya kuma ce tun da yake bai taba ganin zaɓe mara sahihanci kamar na wannan shekara ba. magazudin dai shine faɗakar da 'yan najeriya zaben da aka yi da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi shine nake so in ja hankulan jama'a a najeriya akan lalle-lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka ai ba ni kare zan ɗauki mataki ba duka 'yan najeriya ne za su ɗauki mataki domin kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan najeriya kudu da arewa gabas da yamma a ganin ka waɗannan kurakurar sun shafi sahihancin zaben da kuma nagartarsa kwarai da gaske ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba wani mataki za ku ɗauka za ku je kotu ne ko kuma dai za ku yi wani abu daban wanda doka ta tanada abin da doka ya bayyana shine idan har ba mu amince da abin da hukumar zaɓe ta yi ba mu je kotu yaushe za ku tafi kotu kullum ɗauki lokaci saboda akwai a ah, to ai akwai lokaci kuma ah, sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga ah, ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da yasa za a je kotu. ka daɗe kana zuwa kotu wani karfin gwiwa kake da shi wannan karan kaji za ka samu nasara. to wani lokaci na samu nasara wani lokaci ban samu nasara ba dama haka kotu yake ai ba kullum za ka samu nasara ba idan aka samu akasin haka a kotun me za ka yi kenan me zan yi kuwa amma da farko ka ce ba za ka je kotu ba yanzu me tun zira ka yaushe madina yaushe na ce miki ba zan je kotu ba ni ban faɗa ba ka yi maganar kurakurai da kuka ga da yawa ba su yi ba ko za ka bada misali don saboda an batun bivas da wasu abubuwa menene eh, kaga eh, bivas din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba kasan haka suka yi mana 2019 gaba ɗaya suka ɗauke sava din suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta to bana kuma akwai alama haka suke so su shi dan takarar da aka ce ya ci zaɓe aka hukumar zaɓe ta bashi certificate ya ce ya ga kwamiti domin a zo a kira ku yi aiki tare shin kana shi da kai aiki da shi bola tinubu idan aka zo wajen ka da to ba zo wuri na ba tukun idan sun zo ba ka karbe su a zan ba da dalilai da kuma kila hujjoji ko eh me bambancin dalili da hujjoji ne hujjoji kila za ka shimfiɗa musu wasu ka'idoji eh to akwai wannan tilas dama ba harkar siyasa ba shi ke kuma madina idan an cika ka'idojin za ku za ka yadda kai aiki da su ka'idojin da ka ba da cewa kai shi kai aiki da gwamnati a ah, sai na yi shawara da kuma jam'iyyata idan na shawara da jam'iyya in jam'iyya sun ce a za mu yi aiki tare ba in kuma sun ce ba za mu yi aiki tare ba shi kenan ya Allah wannan kuma karshen magana a karshen ranka daɗe musamman hankala ya tashi musamman na magoya bayan ku da ake ta wasu ke ganin ma ya kamata a fito a yi zaman dirshan a waje ko kuma a yi zanga-zangar lumana wani kira sako kake da shi gare su wannan kuma yana cikin 'yancinsu domin tsarin mulkin najeriya ya ba 'yan najeriya yanci su yi zanga-zanga ba tare da tashin hankali kuma su yi zaman tsaro ba tashin hankali suna iya zuwa ma headquarters na inec su zauna su ce ba za su tsaye duk abin da tsarin mulkin najeriya ya ba 'yan najeriya waɗannan yanci in dai ba tashin hankali shi Shi kuwa mai magana da yawon jam'iyyar Leba, Dr. Yunusa Tanko, ya ce jam'iyyar Leba wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutarta, tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da kara kotu. Na farko ita hukumar zabe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewa idan aka kada zaben nan, kuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zaɓe za a buga ta a yanar gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanar gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan adalci da doka da oda ba ta hakan nan ba kuma ta fito da ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral ad da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba amma jam'iyyar sdp da ke ƙarƙashin shugabancin alhaji shehu gaban ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zaɓe ta bayyana mun ce duk inda muka yi takara mun yadda ai mun faɗi a shugaban kasa mun yadda da wannan amma inda muka san muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin laba mu san gaibu ba muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi wannan ne muka ce za mu bincika amma ba mu ce mun yadda mun ci zaben shugaban kasa a cutar da mu a kai ba wannan ma wanda yake da matsala a zaben sanato da hazaura shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na sha ɗaya ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa in ba a yi kokari an gyara yanzu ba wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu a lokacin da yake nashi nazarin akan sharruɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe. Duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu. Yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin Najeriya ya ƙalubanci abin tun daga daga mataki na farko har zuwa kotun allah ya isa To a ɗaya bangaren kuma tuni da jam'iyyar ta PDP ta soma ɗaukar matakan kalubalantar sakamakon zaɓen Ko baya ga amincewar da kotu ta yi na hukumar zaɓe ta ba su damar dudubawa da nazarin takardu da bayanan sakamakon zaɓen A tikun da kansa ya jagoranci wata zanga-zangar lumana zuwa shalkwatar hukumar zaben da ke abuja mai magana da yawon dan takarar na pdp dino melaye ya bayyana makasudin shirya zanga-zangar da tattakin a cikin bakaken tufafi an ga yi mana magudi a sauke zaben nan gaba ɗaya ba mu yarda ba da abubuwan da aka yi ba saboda kowa a duniya ya san cewa ba ya adalci ba ainihin da kanta da san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kadai za mu zo ba gobe za mu zo jibi za mu zo gata za mu zo sai an sai mun samu yancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan mututa jana'izan yan yaudara shi muke yau sai muka zaba wannan bakin kayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda za su zauna kan wannan maganan a supreme court da court of appeal su san cewa an cuce mu su san cewa 'yan najeriya sun nuna rashin yardar su sun lashe takobi wa gudu ba da baya wannan karin ba za mu yadda ba tawagar ta mika wasiƙa da ke kunshe da dukkan korafe-korafen yan adawar inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada kuri'a na hukumar festus okoye ya karba ya yi alwashin mika ga shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu this commission is a listening commission this commission is a public trust and this commission uh, belongs to the nigerian people our allegiance is to the people of the federal republic of nigeria Hukumar nan ba ta ɗaukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa. Aikin ta ga 'yan Najeriya ne. Za mu ɗau mataki kan sashen wasikar da ya shafi shari'a, kuma za mu duba dukkan abin da aka rubuta. A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Medina Dauda da Nasiru Adamu El Hikaya. sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin ke muku sallama daga washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya to maryam a takaice iran ta kama mutane da dama da ta ce suna da alaka da batun guba a makaranta tare da zargin wasu da alaka da kafofin yada labarai na 'yan adawa na kasashen waje da kuma tarzoma na baya-bayan nan a cewar sanarwar ma'aikatan harkokin cikin gida a da kasar ta fitar ajiya talata sama da 'yan mata dubu ɗaya ne suka kamu da rashin lafiya bayan da aka saka musu guba a watan nuwamba kamar yadda kafafen yada labarai da jami'ai suka bayyana inda wasu 'yan siyasa ke zargin kungiyoyin addini masu adawa da ilimin 'ya'ya mata sanarwar ta faɗa ba tare da karin bayani ba cewa mutane uku a cikin tawagar mutum hudu da aka kama suna da tarihin shiga tarzomar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeni da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawai wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da injiniyan macau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.